السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالرياض الذكر والذاكرين هو ما سوء البركة كمر كل ذامو واتو da بياني wanda yake da alaka da falalar ambatan Allah da kuma falalar ma'amuta ambatan Allah a kullum dan adam kokari yake ya gano abin da yake alkhairi gare shi a rayuwa domin ya aikata shi har ila yau ya gano abin da yake cuta ko illa gare shi domin ya nesance shi ko kuma ya samu wani kariya tsakanin shi da wannan abu Allah maɗaukakin sarki a cikin alkur'ani ya tsara rayuwar nan ba zai taɓa yiwuwa ba a ce mutum ya rayu a tsakanin masoya da kuma makiya wannan al'amari wato sunnar rayuwa ne ba yadda za ka guje ne a koda yaushe kana tare da wasu waɗanda suke kaunanka kamar a koda yaushe kana tare da waɗanda suke makiya ne gare ka to fata a koda yaushe da mutum zai rika yi shine Allah madaukakin sarki ya hada shi da nagari ya kuma raba shi da miyawu to ya kamata ka sani idan Allah ya nuna maka wato wanda yake kaunanka kai ma sai ka nuna mishi kaunanka sadda kuma ka gano wanda yake maki ne gare ka sai ka yi kokari ka nemi kariya tsakanin ka gare shi to dan adam bai da babban maki irin shedan jama'a alqur'ani ya bada wannan labari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jaddada shi yasa karantarwar shi da yawa na ambatan Allah to kokarin koyar da neman tsari ne daga sharri shedan sharri shedan ya kai jama'a tun halittan farko na dan adam ya fara yin makirci kuma ya dau alwashi cewa ba zai fasa ba har sai Allah ya tashi duniyar nan to ashe idan mun gane haka ya kamata kowanne mu yi kokari mu zama nemi kariya daga ainihin wato wannan shedani wanda yake jefaffe Allah ya tsare mu da shi cikin alkurani Allah madaukakin sarki ya tabbatar da waɗannan a wurare da dama yaushe tun daga farko cikin suratul bakara Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum wa la tattabi'u khutuwati shaytan ku ci daga abin da Allah ya muku na halal kada ku rinka bin wato sawun shaidan tafarkin shi hanyoyin shaidan sai Allah ya ce innahu lakum aduwwun mubin saboda shi shaidani maki ne kuma na bayyane wato baya nuna kiyayyar shi ma abu to Allah yake mu ne kance shi a wani wajen Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fi silmi kafa ku shiga addinin musulunci kaso kam ba tare da kabar wani raguwa ba sai Allah ya kuma cewa wala tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin lalle shaytan maki ne kuma mabayyani kiyayya ne gare ku can daga ƙarshe suratul fatir Allah yake cewa inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu duba. lalle ku sani shaytan maki ne gare ku ko kuma ku rike shi a matsayin maki nama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir domin yana kiran mabiyan shi ne domin su zamo daga ainihin wato mazowa wuta nasta'ir Allah ka tsare mu daga shiga wuta ashe mun fahimci wannan sai mu gane lalle akwai wato tsama ko kuma kiyayya mai tsanani tsakanin halittar dan adam da kuma shedan wannan ya kai ga shedan yana son ya cutar da kai abu na farko dai game da imaninka da addininka idan ya samu nasara a wannan babban burin shi ya cika domin alwashin da ya ɗauka shine kamar yadda Allah ya mishi alkawarin wuta shi kuma ba zai shiga wutar nan shi kaɗai ba sai ya shigar da dayawa daga cikin waɗansu ne sanadiyyar hallakar shi a wajen Allah maɗaukakin sarki ashe kaga kenan idan shekan bai shi nasarar sa ka a wuta ba ma'ana ya sa ka kai aikin da zaka shiga wuta ba bai ciwo babban gayar shi ba amma saboda shekan irin na shekan ba kuma zai haƙura ba in ya ga ka dage imaninka bai lalace ba ko bai iya ɓata addininka ba to sai ya biyo maka ta kuma abin da yake da alaka da rayuwanka dauka tun daga lafiyanka shaidan yana kokarin cutar da lafiyar dan adam ta inda baka tsammani sai sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokuta da dama rashin lafiya kowane irin ya kama shi sai ya fara yin wato addu'a na ruqya domin yana da alaka mafi yawancin lokaci da shedanu wasu irin cututtuka za ku ana fama da shi duk cututtuka ne wanda za ka ga an yi magani amma an kasa cin nasara saboda akwai shidanci a ciki Allah ka tsaye ni har ila yau yana bi yana ainihin wato cutar da ɗan adam ta hanyar ya hana shi zama lafiya gidan da kake zaune sai ya ta kawo maka rikici da ainihin wato rudani da rashin zama lafiya Haka nan, sujjan kana cikin gida sai ka rika jin hayaniya ko ihu ko ka ji kamar ana watsa wuta a cikinka ko ana sukanka da allurai duk waɗannan ma kirki ne da an yi wato sharri na shekar akwai lokacin da zai biyo maka idan ya ga bai samu rabo daga gare ka ba sai ya biyo ta wanda suke mafi kusanci da kai matanka ƴaƴanka sai ku ta samun rashin fahimta tsakaninku da juna duk wannan makircin shekar ne jama'a sai sa annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da muka ambata hatta shiga gida idan mutum zai yi sai da abin da annabi ya karantar da zikirin da Allah zai nesanta ka daga shaidan hatta abinci in zaka ci sai da annabi ya koya maka me zaka yi ka nishanci wato sharri shaidan jima'i in zaka yi da matanka domin shaidan daga cikin makirce makircen shi daga sadda miji zai sadu da matan shi daga lokacin yake tura wakilin shi ma'ana ya je saduwan ma ka yi tarayya da kai a lokacin da kake saduwa da iyalinka sai manzon Allah ya koya mana addu'a wanda yake idan mutum yi na ɗaya shedan ba zai samu dama na yin saduwa ko jima'i da iyalanka ba sannan kuma idan Allah ya azurta ku da an yi wato da a sakamakon wannan saduwa Allah zai nisanta shi daga shedan haka idan shedan ya samu nasara ana haihuwar ɗa nan ma sai aje mai wakili ce to kai ne wato zaka ci gaba da yi wato sa ido kan wannan kaga ka batar da shi ta kowane hanya waɗannan dai a takaice jama'a su ne hanyoyi da shaidan yake bi wajen ya ga ya kawo wa ɗan adam wato a illa game da addinin shi ko lafiyan shi ko rayuwar shi ko ma ko menene ba annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda alkhairan da ya zo mana da shi bai bar mu da tunanin mu ba ko tsiyawan mu ko wayan mu sai da ya koya mana hanyoyi da dama da zamu nemi kariya dauki alal misali annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana da cewa duk gidan da ake karanta suratul baqara da ali imran to ba shi dan ba wannan gida ta haka jama'a sai mu kokari mu dage tsakaninka da iyalanka ne sai ku je ku tsara a kulli yaumin ku rinka karanta suratul baqara da suratul ali imran idan Allah ya sa baka ke wajen karatun ba babu laifi sai ka sanya wani sharif ko wani rekoda da aka yi rekodin karatu na wani malami wanda ya yi karatu mai kyau suka sanya suratul bakara da ainihin wato ali imran kuma a lokacin da ka saka shi ya zama ba wai sakawa ne irin wanda mutane suke yi a yanzu ba mutum zai kunna karatun qur'ani a waya ko a rediyo sai kuma ka ka ji ana ta harkoki ga qur'ani can yana karatun shi kuma ga suna abubuwan nasu ba irin wannan karatu ba jama'a wannan karatu malamai sun bayyana cewa laifi ne yin hakan ba da haka in ka san zaka saka karatun alkur'ani a waya to ya zama za ka yi zaman saurare ne wannan shine ka'idar karatun alkur'ani to ma Allah madaukakin sarki yana cewa idza quri alkur'ani fastami'u lahu wa ansitu in ana karatun alkur'ani ku saurara umarni ne wannan ka'idan umarni kuwa to yana fa'idantar da wajabci sannan Allah ya ce wa ansitu kowa ya shi da haka irin yadda ake kunna qur'anin nan wasu yara ma sai kuma su koma su kunna nasu katun din ga qur'ani ce yana yi a dakin ka ga katun yana ihu wallahi wannan ba daidai bane jama'a ya fi sauki a ce ba a kunna qur'anin ba in ka san kana saka kunna qur'ani ne to za a yi zaman saurare kuma kowa zai shigo har sai ya kare idan ba ka da wannan daman to ka bar qur'anin ka ka kunna shi jama'a mun fahimta ko to babu laifi kamar yadda muka ce mutum ya sanya a bisa irin wannan shakali kana saurare kuma ba a yin hayaniya sai a saurari karatun a koda yaushe idan ana karantawa to Allah zai nisanta wannan gida daga sharrin shekaru haka har ila yau annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bayyana kamar yadda muka ambata duk sanda mai gida zai fita daga gida ya faɗi kalmar bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah to har ya je ya dawo babu wani shedani zai iya cutar da shi kai hasali ma su shedanin za su rinka zuwa a guje suna gaya wa ‘yan uwansu cewa ya ka iya da wanda Allah ya tsare shi da haka wani da ga ya taho ba ka da ainihin wato a wani rabo tare da shi a yau da haka ka bashi hanya ka guje shi haka Allah zai baka wannan kariya har ka je ka dawo sannan idan ka dawo masaukinka annabi yake duk wanda ya shiga gidan shi da kalmar bismillah kai sallama ga iyalinka to shedanin sai su je su ta kuka suna cewa yau kam wane ya tsare gidan shi daga ire-iren mu ba mu da wurin kwana a gidan shi a yau haka idan ka je lokacin da zaka ci abinci ka ambaci sunan Allah kace bismillah nan ma sai su je su ta cewa yau gidan nan ba mu da abinci to waɗannan su ne daga cikin hanyoyin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karantar a lokacin da mutum yake neman ya tsare kanshi daga wannan babban maki shedan kenan ko kuma iblis la'ananne Allah ya tsare mu daga gare shi har ila yau annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bayyana cewa daga cikin abubuwan da ke koran shedanu akwai kiran sallah jama'a duk inda shedan ya ji ana kiran sallah to juyawa yake a guje yana yin tusa mai ƙara domin wai ya toshe mai kunni kada ma ya ji wannan kiran sallah shi yasa duk sanda mutum ya yi wato samu wani wanda ake zaton akwai lalura na shedanci tattare da shi babu laifi kana iya dafa kan shi ka kira sallah wannan shaytanin zai gure shi da izinin Allah annabi sallallahu alaihi wa sallama har ila yau ya karantar da cewa yayin da ainihin wato mutum zai sadu da iyalin shi idan ya faɗi kalmar bismillah Allahumma jamilni shaytana wa jamil shaytana ma razaqtana da izinin Allah wannan ainihin wato a saduwa babu shaytani da zai tarayya da magidanci a wannan hali da haka sai mai kokari waɗannan addu'o'i duka mu wato kiyaye su daga ƙarshe annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan mutum yana son ya tare a sabon waje ka je gari ne a matsayin bako inda za a sauke ka a'a a garin naku ne ka samu wani sabon shago da ka gina kana son ka tare ko ka gina wani sabon ɗaki a gidanka ko a gidan ne gaba ɗaya kai sabo idan ka je za ka tare in ka faɗi wannan kalma A'udu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq ya kalman kenan manzo Allah yace lam yadurruhu shay'un hatta yartahila min manzilihi zalik ba wani abu da zai cutar da kai tun daga shedanin aljani da na mutane da na dabbobi kwari ko kunamu ko macizai annabi yace ba abin da zai cutar da kai har sai ka bar wannan inda ka samu ka sauke kanka dinnan ma'ana daga wannan masauki to kun ga waɗannan abubuwan manzo Allah bi ya karanta da mu su ne domin mu samu kariya a karan kanmu sannan kuma mu nemi tsari daga waɗannan makiya waɗanda suke na bayyane da kuma na yin wato goyi Allah ka tsare mu ka tsare mana zura'a na amana na'am na'am gaskiya ne wallahi ba zai fita daga irin abubuwan da muke magana ba malam na magana kan cewa akwai wasu wanda idan suka yi sabon gida ko suna a sabon waje sai su dan daddaura loud speakers kanana haka a kowane daki ko a kowane kurdi ko lungu na wannan gida ta yadda zai zo ya hada shi da wani abun magana nashi a cikin daki duk sanda ya kunna karatun qur'ani sai ya zama gaba ɗaya cikin gidan karatun qur'ani na isa wajen amma sai ke cewa hakan baya hana a ci gaba da wasu harkoki na surutai ko wasanni ko kuma wasu abubuwa wallahi duk wannan ba daidai ba ne jama'a bai dace ba karatun qur'ani ya wuce yadda muke tunani sai sa kwanaki akwai lokacin da malam musa nan jaro ya ba da shawara cewa mu yi bayanai da suke da alaka da ladubban karatun alqur'ani da sauraron shi muna nan zuwa insha Allah a cikin wannan silsila ta mu ba daidai bane ko misqala zarra domin umarnin nan da Allah ya yi umarni ne wanda babu wani dalilin togaciya gare shi matukar karatun Qur'ani ake dole sai an yi shiru kuma dole a saurara da haka in ba za ka cika waɗannan sharuɗan ba tun farko ka haƙura shi yasa muka ce a ka'ida a farko ai kai ya kamata ka karanta da kanka to idan baka iya karatun ba babu laifi ka kunna abin da aka ɗauka a ciki wanda kai kuma saurara za ka yi Dan kaga in kai kake karatun za ka ci gaba da waɗannan surutan ba zai yiwu ba to amma don kana ganin yanzu ai rediyo ne yake magana ai waya ne yake magana ai talabijin ne sai kuma a ci gaba da kogi a tsira wallahi ba daidai ne, musamman mu masu irin TV din na a gida a sa wani tasha da ake karatun Qur'ani nan Qur'ani ya ta tilawa ya ta tilawa mu kuma nan muna nan muna ta wasanni tsakanin mu da yara ko mata muna surutai ba ma majin jin ake cewa wannan sabon Allah ne jama'a wallahi sabon Allah ne da daga cikin dalilai kenan da malamai suke bayyana ka'idojin inda ake iya sanya Qur'ani aka ce ba daidai bane a sanya shi a matsayin ringin tone ba daidai bane a rinka mai da shi ka matsayin kaman a alam da makamantan Qur'ani ba hikiman saukar da su ba kenan da ka sani cewa saurare za ka yi idan ka kunna da kuma yin wato yin shi waɗannan su ne ka'idojin babu laifi in an sassaka ɗin amma a gane cikin awa ɗayan nan misali da za ku kunna ko minti talatin ko minti goma to fa sai an saurara a yi shiru kaga wannan zai sa ba za a ci gaba da yin irin abubuwan da ake ba wasu a shaguna ma za ka ga an kunna yana nan yana ta cinikayyar shi yana surutan shi kuma ya danna kira'a kowa hayaniyar shi kuma yana wucewa dukkan waɗannan ba daidai ba ne jama'a karatun ƙur'ani ya wuce na dan maganan Allah ne maganan Allah kuma ba wasa ba ne jama'a Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu na'am malam jawo alaikum wa نعم نعم نعم haka an kare kiran sallar kwarai da gaske ai babu shakka ba mamaki akan wannan shi yasa ai kamar yadda dauko mun faro waɗannan bayanai ne daga da babban shedani duk za mu gangaro har zuwa kan kwarin nan akwai shedanu hatta cikin mutane da dabbobi na dan ishara a cikin maganar za mu rufe insha Allah annabi karare bayyana daga cikin dabbobi da suke da ainihin wato shedanci kai tsaye akwai karnuka musamman masu launin baki sannan akwai ainihin wato wasu dabbobi ko ƙwari kama ainihin wato macizai da makamantansu duka ma'ana akwai shi ta tare da su don haka ba abin mamaki ba ne idan wa aka ga wani kare ana kiran sallah yana ta wani gurnani ko yana ta wani ihu tabbacin wato shaɗancin su ne ina fata an fahimta to haka za ka iya samu hatta cikin mutane ma akwai yaran da za ka ga sun zauna a tsakankanin masallatai ko sun kewaya da zarar ladani ya zo ya fara kiran sallah sai ga kowa ya tashi ya fara tafiya ko ba lura akwai duk irin su duk za mu zo bayani akan su insha Allah Allah madaukakin sai ya samu dace jama'a za mu saurara sai Allah kai mu darasi na gaba assalamu alaikum wa